عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه انا عائشه انها استعارت من اسماء كلابه عائشه تاي ارم ابن هوا abin hadiyya ya fi daga asma a yar uwarta ta halaka sai wannan abin yiwon nan sai ya ɓace kada aka rasu lafi lalai sallama rajulan sai annabi ya aike wani abin فهذا تحديد ثلاث إلا تسألية وليس معهم ما da لا تعدد fasalli sun kai salla wannan kun ga ba wannan kissa ba ce nan shi abin ya ba ce can wani ne aka aiki wani mutum ya san san ya nemo ya tafi ya nemo ina akan hanya ta ruwa sallah ta same su babu ruwa دخل نزول صلى دخل نزول صلى فذكر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد اراد آه، ما زال الذي كتب المتعبير يعني او من صلى فانزل الله آية التيمم الا تقد آية التيمم فقال اسيد اسيد بن هبير اسيد بن هبير يقول لعائشة جزاك الله خيرا هو الله ما ما ما نزل بك امر كفر فيه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين به خيرا يعني الله فاتها مثل الهيري والله ما نزل بك امر ولا الامر اذا توكل اليك فتكن دين اليوم لك لا تكن الا جعل الله ذلك فالا ياكل مأذن من جريت يوم المسلمين في خيرات على غير جريت لا فكما حديث العلم لا يمنع كما اذن من مجمد مدكر اذن غير الله babu kyau mun ko bil hadari idan lam yajid al ma'a yana iya mutum ya salla a gida ba lokacin tafiya ba inda ya samu ruwa ba ya kama ya sauke salatu ya tsoron kurke ya sallah bihi in ya yi amfani da ruwan ta kamar da safe galibi yara suna matsala da sallah sami ya alwala ko ya wanka lokaci ya ya kare ko ya sami ya sallah قال عطاء عطاء وقال حسن هذا الذي يجري مريم جمارك الله عنده الماء ولن تعطيه ولا يجد من يناوله باليا فقد هي فاسي وثانيا لبيضات الرياضة يقول من يسجد تعين أو صلى يا قبل إلي عمر يا فإن عمر يا فإن أبن هدد أفسد الجرد فخرج فهذا في الاخر صلى الله عليه وسلم استخلص يمرض يمرض النعم مرض النعم في بنين فصلى كي صلى ثم دخل المدينه ثم يتبع المدينه والشمس مرتفعه على حالي فلا ما كان مر فيها فلم يرد فاسدا اتيت من ولن اذا لا فيا مختاريا يا كيف اركن مختاري دون ثم تاسى صلى النبي جدا يا كبدا ذاك فاسدا ومن يعلم انا صلى ان تعلم اي صلى بين مطلع مصلى السنة القاضي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حدثنا الليل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حدثنا الليل عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج قال سميت أميرا أه؟ مولى بن عباس ما بأمير أتداوم أه، ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار ما حكمت بنود عبد الله بن يسار مولى يعني وأخوان بكباء مؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهل بن الحارث هل منك تقول عند أبي جهل بن الحارث بن سلمة الأنصاري فقال أبي جهل في أبي جهل يبكي أقبلنا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نهر بئر جمل النبي يا يا daga wajen jamal indiri jamal sunan wuri ne ya ta yi biyar da kuma suri irin ya zan suna gare shi yana cewa fi rajin ta wani mutum ya gami da ke sallan alaihi ya gaike shi salam ya rubda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam amma ya zama sai a masa sallama ba hatta a kabar hal gidara har ya fuskanta da bango kana ta biyar su ya tafi ta ce dai da hannun hannunsa kuma rabda alaihi salam ya ta kenan wannan mutum ya tsinta nan don Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ta assalamu alaikum ya rasulullah annabi da ya mata abin nan da ya tafi ta taimama sannan yace wa alaikum assalam domin assalam ismillah ne kada ya fada kada ya ambace shi da taimama wannan ya nuna kenan in lalura ta samu mutum ko sunan Allah kada ya fada ta ya ta in yana yi kun da kun dan ga annabi ya ta sallama ma sai da ya taimama kun hanga ko dan al-mutayammimu hal fihi ma mai tanama sai yana busawa ga haɗan ga abin nan naki don kadda ba kana ka buce yawa حدثنا آدم قال حدثنا توبة حدثنا الحكم عن زاد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أرجع an abu kala ja a rajini ila umar al wani mutum ya zo ga umar al-khattab fa kala inni ajmatu ni na yi jamada salam wa tibil ma ban sami riya ba fa kala ammar ibn yasir li umar sai ammar ibn yasir yake na umar al-khattab li umar ibn al amma ta qur'ana ya ta kenan ni a hukunci zai wuce yana yi sallah ya ta wannan ne umar al bai yarda ba domin ya ta yana ganin wato mai janar da zai yi da zai yi tauniya ba sai dai wanda ya rasa yin alwala wato hada fi karami yi a cewa wajen fassara aya إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا وفتيمموا لامستم النساء فتيمموا ماء بعد جنبه ta hajji da jikin da ta gare umar na gani ta hajji da jiki yana ko da gani ba ne kun hin da kun to sai ya ta yin abin nan amma ya fi amma kan qur'ana anna kunna fi tawrin da tuna ya ta mu da ni da kai mun zan cikin halin tafiya ana wa anta ni da kai sa'annan an taɓa ɗan kulisai da kai sallah da lokacin da sallah ta same ka wa amma ana kafa na ka'atu ta sallah ta yi kwanu bi kiɗa ni sallah فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا أن أحيانا إتاك هكذا سوى السيد كذا وكفاك تهيئ بالماء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفاء أنه شافى يبدو قفا بصاغنة الأربع ولها فيه ما يبدو فجاء بالماء وجاء وجاء هم ينسى ثم نفى به ما يسهي فسيته تبتسد صاغنة to wannan ya nuna kenan wannan shi ai wajibi bayan haka nan kuma wato umarin al-khattabi yana ganin kun ga wato can bai sallah ba yana ganin sai yadda yake bai da janaba wato a wannan lokaci yana da janaba saboda ta ya bar sallah a tsaye to yanzu ga wani ya yana masa wannan tambaya ya ce mata nan babu sallah sai in an amarin ne ya ce yace a'a tuna wata rana da ni da kai mun tafi ni bi kuɗa don na sani da ake kai muna ba eh, don yana ganin eh, in ba ka samu ruwa ba kamar ƙasa nan ko ina duk jiki tun da yake sai an gama jiki da da ruwa babu ruwa to sai an gama jiki da ƙasa ni bi kuɗa da ni ko da ni ko ni ji annabi sallallahu alaihi wasallama muke ga abin da ni ya ko sai ya ce a'a ga tsayar da kake in ka yi kyawun fuskarka da hannayen ka ya isa da kai ka yi bincika duka ba wannan ya nuna ana yin ana yin taimama saboda janaba saboda ka bari wannan amma duk da haka idan ka tsaya da yi magana ba domin yana ganin wato har yanzu yana a kan ra'ayin da dai da gala muku min nisa'a wato ba fayyar jiki ce ba ba ba abin nan ba jima'i bane kun gane ko to من بعد الثاني من الوفي القصانيين فإنما وقئية ترفضت بتاعتنا من أي أبطر الله حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن زاد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أرجع عن أبيه قال أما أرجع هذا كه وأما ياخذ هكذا وأما خذت بتاعتنا كوي بسيطة بيد بيده بيديه الأرض وفي سيدة يبدو بقفا بهما ينسى ثم أبناء قمامي فيه كل ثم يكسن كد سيدة باتنسى يبدي تاكينا ثم نسى وجهه فسويت وكثير فاتنسى وقال وقال النظر أخبرنا سيدة عن الحكم قال سمعت ذرا وتنازل ذر يقول إنك وأمين عبد الرحمن أرجع قال الحكم وقال سمعته من عبد الرحمن ما جاء سمين بجعلنا عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار عمار يبكي وفيها فخبت تعظيم في بيت الدار إذا فحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سيدة عن الحكم عن زر عن عبد الرحمن بن أرزا عن أبيه أنه سيد عمر يا من ابن أرزا يا هلال في عمر وقال له أمار الهاري أمار يكي مسا كنا في طريق ميزان لون يكي ولياتي بعد مغناميك جنب دميدة كي وقال فقال في جنته فيكوها كن هم ويبان وقال تهين ويكوها هم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سيدة أنا الحسن أنا زر أنا ابن عبد الرحمن بن أبدا أنا عبد الرحمن قال قال أمار لأمر يا عمار يا أمر عمر تمسكت فأتيت النبي ما يدي كده نزول النبي فقال يكفيك الوجه والوجه والكفين يا إتيك كوسعه خبتا بتاغنا يعني يعني ندري ينبغي الوقت وما يتوفرت بتاغنا يا نعم كل ذلك حدثنا مسلم حدثنا شيبة عن الحكم عن زار عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له أما ما هلرت عمر عن حال ام عن عمار ياتي بما المسلم وفاق الحديث يا أنبت حديث ملك يا قلت عن بساعتنا قال نعم. إيراني نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جندر حدثنا سيدة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ألبى عن أبيه قال قال عمار هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض وكاون كحديث وتوكي يا بالكرة يا النبي يا بلك أفاد حنا وانتا فمتى وجهه فسيته يستفيد تعبنا وأن بيانين كمان fuska da ta huna ya ورن أبنا ورن abin nan wurin wurin taimama to babu ko aka idu tsayyid ya ya ta koko wuri ne tsarki wudu al-muslimin wudu al-muslimin ya alwalan musulmi in bai samu ruwa ba ya kafi min ma ya isa masa da ruwa inda inda da ruwa wa qala al-hasan sai na hasan yake yujibu tayammum ma lam yuhdith wato sai ma tana isan mutum matuƙar bai ya hadasi ba wato matuƙar bai janaba ba kun hanga ko abin ya wa amma ibnu abbas huwa mutayammin ibnu abbas yayi yayi limanci alhali yana da taimama wannan ya nuna idan mutum da lura taimama ta same shi yana iya zama limani ga masu alwala kun gane wa qala hayyun sa'idin لا بأس بالصلاة على الصرخة والقيام بها باب لذي mutum ya tafi yake yana a kanta bayan haka nan kuma yana irin alwala yana irin sallah a kanta ya ta wannan ya nuna kenan ba da turbawa ɗaya ake yin taimama ba ko da kasar bisiri ana yin taimama a kanta kun gane da yi wato kasar bisiri ke haka nan take ko da ɗauke ta an kai ana iya kai ma kai ba a yi domin an kai da shi حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا أوس قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل كان هال بهية ربع النبي وإنا أسرعناكم حتى كنا منك تفي الدليل حتى كنا في آخر الليل هم منك أرسل دليل

حتى إذا كنا في inda الليل إلا منك من أرسل دليل وقعنا وقعة sai mun ka ɗan zauna kenan mun ka mun ka bacci wala waqata inda al-musafir minha babu wani bacci wanda yake dadi ya san abin nan ga wannan bacci da mun kai kama ay qazna illa har shamsi kama a yi kafa na illa hadisan su ba abin da ya farkar da mu zafin rana kun gani inda an kafi inda an ce a yi kafna wato ni mun ka halka amma da an kafi ce a yi kafa na na nan makulin gidi ne kama a yi kafa na illa hadisan su wajen karatu wajen abin nan mutane da yana karatu kure wajen alamutara yara fa'ana laka zikira in ka yara fa'ana sai wannan ba daidai ba ne kamar ka ce ka ɗaukaka zikirin Allah kun da ko kuma mm. ai kazana illa har ya san ba abin da ya falkar da mu ba ce zafin rana wata mun kai bacci har lokacin sallah ya yi wa kana awwal man ce kada fulanin sun ya fulanin sun ya fulanin sai ce farkon waɗanda ya fara falkawa ya ni sannan ya ni sannan ya ni yi tamimin abu raja amma abu raja yana ambata sunan su sai da ya sanar fi auku auku ya hadisi ya manta sunan su ثم عمر بن ثم عمر بن الخطاب الرابي ثم عمر بن الخطاب كنا نقول بخلقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يقد النبي من يبكي بعض الكبتي حتى يكون هو يبكي بسيء يرمتين في خلقه لان لا ندري ما يحدث لجن فاعل ذلك تعنيها غريب وجنا يبكي فلما قال عمر لو لوكتين عمر يا سلكا ورأى ما أصاب الناس لا أبين بيسا ومتعني هل أنا تعفت بسي سلا با وكان رجلا جليدا مثلنا يقرف هلي فكبر ورفع صوته بالتكبير يكبر إيه ورفع صوته كبر ومثل النبي خلفه فيه عندكم فما زال يكبر بذكر بين كبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم هر النبي خلقه كما كما امام هر النبي يبكي هل لو كنت صلى الله عليه وسلم kun hanga ko to yau annabi ya falka da kaddarorin Umar kalan ma sai kala kai ilaihi alladhi asabahu lokacin da annabi ya falka sai suka kai ƙara abin da ya same su suka ce ga lokacin sallah ya wuce mu har rana ta fito قال لا بير بعد سيتا أو لا يدير زي سيتا روا ارتهلي وهي كاين أبن دبوبي متجدا بس أنا صلى با فرت هلا فصار غير بعيد يوي تهيا وتو يكت أم بعد يكتا ثم نزل فدا أبل ولي يكتا كوسي أكاليون على الله فتوضع وميدي عند الصلاة يكتا كان كيسرا صلى فصلى بالناس يصلى بمتاني ومن كيسرا صلى نكو إقامة yin hinka ko domin lokaci ya wuce wannan ya an ce kiran sallah ne ya nuna ana kiran sallah ga kuskure sallah don mutane sun zan don ko an ce ne man min salati lokacin man min salati lokacin da ya kare sallar ya wayaya idza huwa bi rajulin mu'tazil sai ga wani yana tare da wani mutum ya yi da daban bai sallah ba lam yusallima alqawm shi wannan mutum bai sallah tare da mutane ba قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم يسعى ان يحلق يا واني كيف الله تارد متعني قال اصابني جنابه جنابه تسعمين بان قد صلى بين غبي كمان بقى انت انما اي اي صلى بين وانكا ولا ما اباب الرواء قال عليك بالسعيد wato ما umarce ka da abin nan yi fa inna huwa kafika ya isa ya ina isarka wato wannan ya nuna ayi abin ayi sallah da janaba da fara nabi sallallahu alaihi wasallam sai ilaihi ma kuma annabi ya tafi ka kai ƙara min a rasu sai ya tsoka ya abu raja abu raja yana ambata wannan mutum da annabi ya amma ya kawo wannan hadisi ya manke da shi wada aliyan sai kuma ya kira ali fa kala fabtajiyar ma'a wato wato da an ka kawo kara an ce babu ruwa sai ya kira wannan mutum da alim na biyu ɗalib ya ce ka sai kira nuna ruwa fanɗala ka falsaka ya muratan sai suka yi tafiya suka haɗu da wata mace baina maza da kai ta ɗauko ruwa akan raƙuma wato falkanin falkanin tana ƙasa akan raƙumi أو فضيحتين فضيحتين ده مزارتين جدا سلكا من ماء المريا على بئير لحديث غير العقل ماتا فقال لها أين الماء فوقت في متى إنا ريا إذا إنا تسامو وإنا ريا قال أهديد الماء أنت هذه الساعة رجعنا بريا عند الأوكل يمن هي بعد جزيرة هكا كان الأوكل يمن إلى تجيئة في هريانتي ya ta in kuna so kenan sai gobe ranka za ku kai na fari na ko wa eh, na fari na ku nisan sannan jama'a mutuna nan baya qala laha in talqi idan sai wa ta abin nan alim na bi talib da su da yankan mutum zai ka ce to in haka ne ki bari mu ta wajen manzon Allah kala ila aina ina zuwa ina kala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah قالت قالت الذي قال له الشعبي وتكي وبن da ake cewa abin a karkataccen nan tajiri a karkatacce ta bi labarin annabi wanda ake jiran karkatacce ya bar addinin iyaye shi ne tajiri kun mun da ko kara huwa Allah bi ta'alina wannan da kike nufi فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث كذلك الابواب انت كذاتي وعدم فكر هنا من من تهوب ايتا قال فسان بنيها ام بئير اكي تو فوكر ده يفضل بلا قميتا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء النبي يتي أكاو أبنى يعني قرية وانبغى أبدا هو ففرغ فيه من أبوابه ya da ɗuriyan wato cikin ƙwariyar na a zahir maza da ɗan daga dakunan salka dunkunan mai biyu ai tafi haka ne koko ɗan abin mai sunan salka ne shi ne faɗa ya ce maza da sani kuwa ta tafi haka ne to ne ya auka a aflahuma ya buɗe ɗaurin dakunan su ya da azali ya tafi ƙorofin su na ƙasa sai sannan da ƙofa ta ƙasa yadda ake tafi ta tafi wannan bai fi masu an kai kira mutane uku wasaƙi ku ta ku shayar wata kowa ya kai ya sha sannan kuma ya tayar a raƙuminsa ko kuma dabbar da yake hawa wasaƙa man ta a wanda ya sai sha wasaƙa man sa a wanda ya sai shayarwa ga raƙumansa ya shayar wa kana akhir zata wannan karshen wannan an a aqalla bi asabahu janaba kuma an ya annabi ya bayar ga wanda yake janaba ta same shi in maryam shi ne karshe wato ba mutane sun ta kowa da mai sa da mai da mai ba dabbobi duk an kare karfe an ka ba mai janaba قال اذهب فابرد عليك كتفي كذب عيون بريكا وهي قائمة تنظر الحالي دمت إما تنم tana tsaye tana kallo gila ma yi su'al bima ya abin ake aikata da wuyanta ba ne ni izinin ta bai komi ba ya ta afi yace wai ya ta muran tsiya da Allah laqad a anha an tsara da ita ana ya tire ya kira ta da ta tsara ita wa innahu la yukhayyalu ilayha annaha ashaddu ila anni nahara ya ta tsara bida ita alhali ana sifanta ni da ido na cewa wato ita salkan nan ta hikika أشد ملاء وتتاهي أنا اتقاء من هذا فلقي فيما ابتدأ فيها لك ثم متى نسيت تيار في جوية وتتاهي أنك وانا أبدي أنك كاري فلقت لجاني تاهي اتقاء جيسا جاء تتجوه إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أولها كتارا متى ينقى أبيتي fa jama ula hanin bayan azwatin wa ka an ka tara mata wa abin kimar da dino da dino mai ne azuwa. azwa hmm. wa daqiqa wato da gari ya hmm. ta da gari wanda yake ya bin nan an sa an sa dan zuma soyayye hmm. har ta jama ula ha ta ana sai sun ka tara mata abin ki fa ja'aluha fi tawbatin ka san wannan kuma cikin tuba وحملوها على بعيد يكون أبا تأكل على تمينك ووضع الثوبة بين يكون كأنه إذا لأنك سامت وأنه أبيك أنك أبا تجد بليتا قال لها وتسمى النبي يسكي متى قال لي ما رجعنا من مائك أن تقيتني بمرجع كومي جدد ريانتي ولكن الله هو الذي أرقانا الله ما يتشاور دمي فأعطت أهلها فأعطت ita kuma zan tafi zuwa ga bayan haka nan ya fasata zo mu mutanen ka ta wa kadin tabbatar an ya ta dade ba ta zo ne ta zuka da al'ada qalu ma hadafa ya fulana ne tsad ne ya wanke qalat al'adab abin ma mana ya samu ne lake gun rajulan ya ya ku mutane biyu sun hadu da ni فذهب بي الى هذا الذي يقال له استاذ يزيد فسد ميزي على مجنون من ذاك الشيء وكركفت ففعل كذا وكذا أيكة كذا أيكة كذا نجد ناريا فوالله إنه لأظهر الناس والله يا هدف عن من بين هذه وهذه wato tsakanin sama da ƙasa ba mai tuni biyun ta وقالت جاءت بأيها الوسطى والسبابة وعطوا كيمان سنة بكسا وعطوا دانا فيه بي كنسا فرفع رفما إلا السماء ستة وكافي جاء سنة ثاني السماء والأرض بكسا أو إنه لرسول الله إن باكو ما فيه بي بني فلن نزو الله za ka yi mu'ani don Allah ne hakan da gaskiya fa kana da mutum ne na ba'da zalika yujiru na alaman haulaha da ya kai musulmi suna yin hali duka ga wanda ake yasan ta min da mutum fi mata zurai wala su na sanna ko don Allah ne huwa min wani ba wanda yake na mai wala bi na farma allazi bi yadihi wanda yake wato da ne mutanen da kake daga wannan ta ko an kai da wannan mace da a kama su musulmi suna zuwa suna hari ga kasan nan amma mutanen ta wato ba a kada su ko da da ne ba a fa qalat yawman liqauma ta ce wata rana ga mutanenta ma ura anna haula ina yad'unakum amdan ta ban ga waɗannan mutane sun bar ku da gangan ba su suna zakka suna yaƙin mutane suka gare su amma ku ko da da jinin ku da a taɓawa lalle abin nan fa hallakum fil islami kuna so ku shiga musulunci fa a ta'u ha kun kai mata a ta ce eh da da khalifin islami sai duka sun shiga musulunci in za wata da gwamna suke wata wannan kyale eh, wannan da suke yi lalle mutumin ne ke aka fi taɓa su ya ta inda kuke tun da dai har yana iya samun ruwa yana iya tuba ruwa da kalka ya shayar da abin mai yafi da da rage ba to lalle ya ta inda kuke fada haka mutanen nan da ke fasa suna ƙetare ku da umarni sa ne ba da gangan ne abin nan Mutum yanda ko? Tsawon. A babu, idan kafar jin ji alamun fil maral, in mai gana bai ji tsoron rashin lafiya ga kansa in yi amfani da ruwa. Mai gana bai yi tsoron wata ciwo, ayyul mota ko tsoron mutuwa. أو خاف لا ركتوب أو لن تقل الله إمام بعد إذا خاف الجنوب طيب، قال أبي عبد الله saba'a faraja min dinin ila gairihi wato yana tattara wannan da suke da suke ta tabi wanda ya farkace wato wanda ya fita da wani addini zuwa ga wani addini da qala abul aliya asabi'ina firqatin min ahli kitab wato cikin Qur'ani da an ka ce wa sa'idina ko wa sa'idina wasu jama'a ne daga ahli kitab ya tara ina zabura suna karatun da gura hmm, wannan fassara da wannan fassara da hmm. hmm? Eh wato ya nuna kenan idan akwai masu cikin bukatar ruwa ba a amfani da ruwa da yankan janaba sai an abu mai sai mutane sun gabata. Don ya yi magana akan wanda ya tsoron ya yi tsoron a sa'an kusurwa to babin idan kafa ala da ya tsoron kiyo ga kansa tsoron mutuwa da tsoron kusurwa ta yamma zai yi fara anna umaran amran al an ambata kuma amran al a da ya jana wakilo lakin da a cikin wani dare mai sanyi fa to annama wa an ila tahlukati inna allaha kana bikum rahima ko ya ya kai wala taqtul ya anfusakum inna allaha kana bikum rahima ya kai um amrun lil asi ya kai an sanya shi shugaban yaki ya tafi ya kai wurin yakin abubuwan da abubuwa da ya sun auki ya kai musulmi na jin san ya hana su su hura wuta kuma janaba ta same shi ce nuna yawa mutane sallah sannan da an ka komo abin nan madina aka ga mu annabi haka a aka ce gashi ya hada mutane jin wuta yake abin da ya tsara hana su jin wuta domin in sun hula wuta da dare sun tafi sun fuskanci rumawa ne da yaki ba su da yawa su suna yan kaɗan ba sun hula wuta sai a gasu yan kaɗan ne ta zan can zai sa eh, saboda ta hana abin wuta kada a ga hasken ta a san yawan su da haka na hasin ka komo gida na biyu da ya hana da bai abin nan bai alwala ba ya ce la ta kasu an husakum inna la kana bikum a ga ta yana ya ba mu dan ta ta ta annabi sai ya bai wannan ya nuna akwai fanni mai tsanani mutum yana irin ta nuna ya sallar ya hazariya domin bai annabi bai zarge فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلم يؤمر يا أن بتانا النبي أن يجز الجيش با وأن يعني نسيمين سنينا هنا متين في الولاء وسيئا كافي في كمنا إن قالوا حدثنا بكير بن خالد قال حدثنا محمد هو جندب جندب عن سيدة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبي موسى لعبد الله بن مسعود أبي موسى عبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يسمي idan mutum mai janar bai samu ruwa ba ba zai talla ba ya ta yana ganin la mutum min sa'a ya ta ta samu da abin nan ba da janar ba kala abdullahi laura rakhaftu lahum fi hada kana idza wajada ahaduhum al-bard qala hakaza sai ya fi abdullahi yake abdullahi ne mas'ud laura rakhaftu lahum da na musu an zama na yana yiwa mutum fi tamama fi hada ga wannan kana idan wajen sai al'amari ya zan in ɗayan wato ya samu sanyi kala haka ba sai sai ya haka wato ya ce mama ya sallah ya sallah wato idan mutum in faɗa mu mutane ana yin taimama kala kuntu ka aina kauri amma lirmar yake to in kace haka nan ai addini ba tsananta mu mutane bane ina magana amma daga umar da yake sun tafiya mun tafiya ke sun komo yayi sauki abin nan da yayi bai annabi yake abin da yake mana قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار فيكي كل haka nan ban ga Umar ya yarda da wannan magana ba don haka dai har yanzu ina ganin mai janaba da zai ke mana ba ya an fasa ta ne mutane zai ta kyale wallah zai ta حدثنا حدثنا عمر بن قال حدثنا ابي قال حدثني الأعمش قال سميت شقيقا بن سلمى قال كنت عند آه، عند عبد الله وابي موسى ظهر عبد الله بن مسعود ابي موسى فقال في ابي موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اينب يا تبان لا بار يا ابا عبد الرحمن فيما عبد الله بن مسعود اذا متن يي جنا ده فلم يجمع عند سامر يا ابا كيف اسمع يا زين قال عبد الله لا يصلي بغير صلى بها تاجد لما تاجد يا لا مصلى فقال ابو موسى قال تسمع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان وكفيك يا ذا سيد مجرى عمار وان يريد بالكدا يقول النبي يقول وان هنا يفكر قال الم ترى عمر لم يقع بذلك ده عمر يباتي ده بيت da yake آخر ya faɗa kanin da ba za a Umar bai wadatu ba fa qala abu كيف تزوج هذه الآية؟ من غير ما قال عمار yadda yake umar bai yarda ba to ya za kai da wannan aya eh, abin nan ne wa lam tajidu ma an fatu wannan yusa idan fa ma bara abdullahi ma yaqul da na abdullahi da ta abin da zai faɗa ba fa qala inna laura khazna lahu fi hadha mu in mun ta mutu ga wannan la au ta ta ida darada ala zai yi ya fa in san iriya yi ta yi da dayan an yi da arusu barci yadda mu su ta ma. ya ta kun gama tsanantawa ne eh ba mu san sun sai mutane abdullahi don ɗaukar mutane su fuskalta don haka ya ki fassara musu kala na eh, kana so tsara ya da. ki hanta ko eh, yana yin dan yana yi da gama da ko da gida in abin nan dan haka an ka ce kada ka saba da inda ka da ruwan inda inda ka da alar ruwan sanyi in ruwan ka sa ruwan eh sai sai ban zai sai jan nan in باب الثاني من دربة فإنما هذه انقطع بداية أو واجب نبي واجب حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جالسا مع عبد الله وأبي موسى منذ زوني تعرض أبي عبد الله تعرض عبد الله بن مسعود أبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى فأبو موسى يكي متى لو أن رجلا أجنبا فلن يجد الماء دا mutum ya bai samu ruwa ba shaharar wata guda amma ka ne cewa ba kai yi ba ya yi sallu ya yi sallah wa kana fa ma'ina bi hadhihi al-aya za ku da wannan aya bi suratul ma'ida da ce abdullahi lauru kusa lawan fiya da awa mutane rangane ga wannan aika ko da sun yi kusa idan barka alaihim na in ruwa yayi sanyi gare su an yi tani in asali da su rika ta su bar ruwa kuntu wa inna ma karitum hada li hada kuntu wannan dan wannan kawai qala na'am eh fa qala abu musa alam tasma qawla ammar li umar da kaje magana eh, eh, ammar ba ga umar da yake ba ta nuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin da wata bukata ta a jannati ni janaba walam abid lima da ta ruwa ba da tana raga ta ni ki dai dai na su sai sai daga kasa kama tana raga daba kuma yadda dabba ke bi kida fa ta kanta zalika lin nabi an da tayin da annabi ha qala inna ma kana kafika an tazma haka ba yake yana isaka kai aikata haka ta da raga bi kasbi da rabata yadda ka da kasa yadda ta da tafin sa wato duka guda Allah Allah ga kasa wannan shine da ma mu kafin mu mu kafa kuma na fala ya kakkada hannu kuma na fala bi ha zahar kafi ya tafi ban tahin sa duk malihi da hagunta ai da har kimali ko ko dan hagunta da kafi da tahin sa na dama kuma na fala bi ma ya tafi sannan sa hukka shi da shi wannan ya nuna kenan ana iya tafarar hannaye sannan a yi tafarar hukka kun san da kai ya fa tartibi nan ba wajibi ba فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يتنا بقول أمار بكذا أدنى عمر بن الخطاب في بن أمار ده وزاد يعلى يعلى يقال عن عامر أن تكي كنت مع عبد الله ما كنت أرد عبد الله وأبي موسى فقال أبي موسى ألم تسمع قول أمار بكذا أمار بقى لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أكون وأنا وأنت أنا وأنت جنود سيد بعد ما تني جنبا قاعت فتمتعت بدين ابي سعيد الغيري فاعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبين من الله الله من تبعت الاباد قال انما يتفيد يتفيق لا لما يتفيد هكذا ومتى وجهه تكره واحده ishawa guda da abin nan wannan ya nuna kenan in taba kasa guda ya yi wannan ya nuna kenan taba kasa guda ya isa kun gane ko kun gani ya dau haka dai suna abin nan wato eh, saboda haka wato malamai su ta eh, abin nan gardama alheri ne wani mai tsanani wani mai sauki suke a hidda alheri kun hanta ko eh, abin nan inda an kama jayayya ga asali amma ga furu babu laifi in ba zai sake ba hmm. sai dai in ya yi mutum lokacin da an ka ce masa yayi in harkar lokaci sai ya biya su zai sake كما يأتي باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عرف أنا أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا النبي يا غير مسلم يا يا يا بدن ليس كل أنا صلى قال إذا متعمين lam yusalli fil qawm bai sallah cikin mutane ba kamar yadda ta sanin ya ce inda an sa in sa da ku fa qala ya fulan ma mana ka an tusalli ya ya ni ya hana ka sallah fil qawm cikin mutane fa qala ya rasulullah asabani janaba janaba ta same ni wala ma ababu ruwa qala alayka bis sa'id fa innahu yakfik kun san da da ya da mun ta ta ya da mun ta kai ta yana ta ya abin da ke walwala alwala yana walwala taimama amma kuma in ka yi in ba ka ta sallah ba ka sami ruwa ta warware a'a sannan ita kuma ba ta ɗaukewar hadasi saboda haka ya kai halartar da sallah za ta yi don haka ba sai ya tayi ma tun daga gida ka tayi masallaci sai ka ta yau za a yi sallah kai ta nuna ka shigo da ka ce assalamu alaikum ta walwale amma idan za ka yi nafila bayan sallar kuma ka yi yin nafilar kana iya tashi da an ce assalamu alaikum ka ci bana la alhamdulillah Allah ya ka kare ka tashi kai nafiloli ka gani amma in wata farilla sai ta walwale domin bayan ko wata farilla sai an nemi ruwa ka gani da ihu a'a nan sai suka kai a Allah iyan kafafi ta nuna kun حدثنا بكير بن قال حدثنا محمد آه، هو جندب جندب عن سيدة آه، عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابي موسى لعبد الله بن مسعود ابي موسى كان عبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي اذا متم جمل بيسامر وابد غير صلى يعطينا غير الله من نساء يعطي سافا مباعا أبن مباعا بعدنا وضع قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا قال إذا وجد هذه من الباب قال هكذا فهو فيه عبد الله يكتب عبد الله هو المسؤول لو رخصت لهم بعد هذا فلن ظن ما تينا وياهم في تيمنا في هذا ظننا قال إذا وجد فعل أنا لي بنجيب أنت يا بيتا مطمئن kala haka ba sai ce in sai ce haka ya ta yi mama ya san ba ya san ba ya ta yi da na san in hada ni ana yin sai mama kala sai ce ka ana kai amma yarma ni ce in ka ce haka nan ai addini ba kanan ta mutane ba ne ina magana amma da ina da ke san ta ya ni ta ya ke san ko a yayi sai abin nan da yayi da kida annabi yake abin da yake muna قال إني لم أرى عمر أنا أبي طالب عمار طيب تقول حتى من ده عمر يا يرجع من مجانا ده ده هكا هل ينزل مجانا من مجانا ده ده زي كمنا ده يا أنت ستعني متى أن يلوك قال والله غير بيان كاتي يقولون كمنا حدثنا حدثنا عمر بن عمر بن فرد قال حدثنا ابي قال حدثني الامش قال سميت شقيقا مسلمى قال كنت عند عند عبد الله ابي موسى ماذا عند عبد الله بن مسعود ابي موسى فقال في ابي موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اينب يا تبان العباد يا ابا عبد الرحمن ان عبد الله بن مسعود اذا متن الجمر فلم يجمع عند تعمل يا ابا كيف اسمع يا زين قال عبد الله لا يصلي بغير صلى بها تاجد لما تعمل يا لا مصلى فقال أبو موسى قال فزوج بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان كفيفا وعلى كيف نجرى عمار ينبغي بالكدى يقول النبي يقول هنا يفكر قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك بل عمر يباتي ده ko أن yake annabi آخر آية من sanin da yake da za a an Umar bai wadatu da da kana Abu Musa tabana min qala Ammar kana وبيت عمر بير بابا وهذا قد عمى آوى آه، أبن ولم تجد ما أنا فاتي أمه موسى إيدا فما برا عبد الله ما يقول لك ما عبد الله بتاع بن زيد بابا فقال إنا لو رقصنا له في هذا مو أمك رجع في التعافي متجنن لا يتسع إذا برد على من الماء زي wato in san iya yi fari da ɗayan في an yi da a yi darsi yadda ne su kan yi wato kun da mai tsarin tsaya ne yi ba ni san yi sai ya tsaya mutane فقلت لتركيز مثل لتركيز فإنما كان عبد الله لهذا وفكنا عبد الله دون أكثر من كان في السلطة جاء كيف فكر أنت قال نعم يغير أكثر إن كان ترى يقال باب إيه yana yin kan yawa sallah eh ku gama da ko da gida in abin nan don haka an ka ce kada ka sahaba kan ka gama da inda ka da ruwan inda inda ka da halar ruwan sanyi ruwan sa sa ruwan zafi eh ta gani sai a sai ya ban zai ta haɗu ka sai in ko in jam'in abin nan in in harfi kun yi باب الثاني ضربة ما هذه انقطع جباتي أي واجب مجيد واجب حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جالسا مع عبد الله وأبي موسى ميزا زوني تعرض أبي عبد الله تعرض عبد الله بن مسعود أبي موسى الأشعري فقال له أبي موسى فأبي موسى يبكي متى لا Abdullahi bin Musa al-As'ari. Fa qala lahu Abu Musa fa Abu masa la anna rajulan aznaba fa lam yajid al-ma ya ya yi janar da ruwa ba shahara mata guda. Amma kana ce ba ta yi yi ba wa yi talli ya salla. Fa kana fa na ina da hadil aya ya za ku da wannan aya fi suratul ma'ida da an ka ce lauri kusa lawan da awa mutane rangwame ga wannan la'auta ko da sun yi kusa ya zabar da alaihim ma in ruwa yayi sanyi gare su an yi tsayi in asali da sun rika su su bar ruwa kuntu wa inna ma karitum hada li hada kun wannan don wannan kawai kala na amfani. fa kala abu musa alam tasma qawla ammar li umar da kaji magana eh, amma da zuwa ga Umar da yake ba aka ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin da wata bukata ta a jannati ni janaba kalam ajin lima ban samu ruwa ba da ta maraga ta rubi ki da na shi sai sai daga kasa kama ta maraga daba kamar yadda dabba ke bi shida fa ka kanta zalika lin nabi na amma sai da annabi fa qala inna ma kana kafika an tazna haka da yake yana isa ka kai aikata haka kada ga bi kasbi in da ta yaddo ka da kasa yadda ka da tafi sa wato duka guda Allah Allah ga kasa wannan shine da ma mu kasu ne kasa kuma na fala kakka da hannu kuma masa biha zahar kafi ya tafi ban tafin sa duk malihi da hagun sa ai zahar kimali ko ko ban hagun sa da kafi da tafin sa na dama kuma masa biyu na wata wata mai tafin shi da su wannan ya nuna kenan ana iya shafar hannaye sannan a yi shafar fuska kun hanyar da kai ba ta tarfi dinan ba wajibi ba fa qala abdullahi alam tara umar lam yaqana amma qawli ta za a abuna umar al-khattab da yau da wada fi da magana ammar ba ya zada ya ala ya ala ya kara an amma ki an saki kun kuma abdullahi na zan tare da abdullahi ya abu musa da kara abu musa alam ta kuma kawai amma da fadin gana amma da ba ali umar din rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta niya ai ko wa ana wa anta ana ni da kai ba azmar ni janaba ta ta makka ni bi dai ne da sai da wuri fa ataina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo manzon Allah fa aka bar mana manzo bashi labari qala inna ma yatafiqa haka da yana yi haka wa ma sa wasu wasu sai wahida istara guda da abin nan wannan ya nuna kenan in eh, kada kafa guda yayi wannan ya nuna kenan kada kafa guda ya isa kun gane ko kun gani wa da haka bai suna abin nan wato eh, saboda haka wato malamai su ta eh, abin nan gardama alheri ne wani mai tsanani wani mai sauki suke a hidda alheri kun san da abin nan inda an kawo jayayya ga asali amma ga furu babu laifi hmm.

ما ake kai babu hadathana abdan qala akhbarana abdullah qala akhbarana aufun ana abi raja qala hadathana imran bin husayn al-khazai an narfi la sallallahu alaihi wasallam ra rajulan mutazilan annabi ya ga wani mutum ya ya ya yi daban lokacin da ana sallah tare da mutane lam yusalli fil qaum da yusalla cikin mutane ba kamar yadda ta can yin yaki inda an ka an ka da su fa qala ya fulan ma man aka an tusalli ya wani ya hana sai sallah fil qaum cikin mutane a qala ya rasulullahi asadani janaba janaba ta sami ni wala ma ababu riya qala alaka bis sa'id fa innahu yakfi

sannan ita kuma ba ta ɗaukewar hadasi saboda haka ya tau halartar da sallah za ta yi don haka ba kai wata yi masu daga gida ka kai masallaci sai ka ta taho za a yi sallah kai ke ka shigo da ka ce assalamu alaikum ta walwale amma idan za ka yi nafila bayan sallar kuma ka yi yin nafilar kana iya tashi da an ce assalamu alaikum ka ce bana la alhamdulillah ba ya ta kare ka tashi kai na tiloni ka gani amma in wata farin lafiya ta walwale domin bayan ko wata farin sai an nemi ruwa ka gani da Eh. a'a nan sai ka kai alwala wato nan eh, falala alwala ya fi falala biyar liman ka gane eh, balle jumu'a ita jumu'a ko baka samu ruwa ba ba za ka bi liman ba inda don rashin ruwa ne lafiya lokaci ba za ka yi ma kai sallar jumu'a, ba sai ka kai taimama ruwa har a kare jumu'a, sannan kai taimama kai sallar azhar 大家理解对吧？ cikin ɗaki na sai an ka kuran rufin ɗaki na wa an gina kasa ina makka ta magana jibril in fasarrafa sabani sai jibril ya taho ya bude kirjina kuma da kala hisan ne wanke shi na zanzan da ruwan zanzan kuma za a duka sun sannan taho da fata ni da hadin ta zinariya min talin hikima ta yadda yake tana cike da hikima da imani da imani ba a gura da hukki sabani ya bila hukki kirjina kuma a duka sun sannan ya biya ya gani ثم أخذ بيده ثم كان ظهرنا فأرجو من السماء ومن يعني لكهنين buɗe ƙirgin annabi da an kai sallallahu alaihi sallama yana yaro ba shi ne wannan ba don wannan yana da tudu har ya ayi ya fara sauka nan kan ko yana yaro shekara hudu ko kun san da وتوفيقنا فأعرض إلى السماء إلى السماء الدنيا جاء بسنة فتتسع لما سمعنا من الجميع إسرائي دا جدابا لا يمكن إسرائي وتوضمين تفير أسرائي كأي جوا جوا بيت المطعيم كان من جماعة إسرائي ومن تدبلهم الأكل كان سيستطيع ومن عمين جبان بجانب الكريم ولما جئت الى سماء الدنيا لا تكن به زوجها لكن تدينها قال جبريل لقاضي السماء تجري يسير الدنيا قرن السماء افتح فقال من هذا وامين قال جبريل قال هل مات احد اقامت عدة قال نعم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتطاردني اقام محمد صلى الله عليه وسلم فقال a ɗauki lailai an aiko zuwa garin shi ƙara na an aiko zuwa garin shi kada ma fita a launin sama a duniya lokacin da buɗe sarin ka sama ta farko ta kusa sai da rajulun ƙa'idin sai ga wani mutum yana zaune a layin yin bi a da zaton lala ya sa bi a cikin da. da mu gare shi akwai a gurin dukkan mutane sannan kuma har gare shi akwai dukkan mutane إذا إذا نظر قبل أبيه يكون على جنب دامن يجب على جنب دامن فأبدأه إليه بعدها وإذا نظر قبل يسعي يجب على جهزه فأبدأه يسوكا فقال مرحبا بالنبي الصالح لا تكون مثل بطيئة مرحبا النبي مطري والابن الصالح نقع والأصالح قلت بجبريل ما هذا؟ ما من قال هذا آدم ذات آدم وسبحانه في الآخرة النبي الأم الصالح وهذا الأمر بأنه يتجهد بتعليم من عز بعض فإن وقت ما لديه بهذا أنسى ويسمي جميعه يقول أبو من جسم كل من خلقك دائما وآمر من منهم عن الجميع ولم أدعو ندامة يتوعياء الجميع وآخر فإن يبدو بيه سيئي عباد وآمر wa al'adu zan mafi an kama ne a abin mai idan a ce kuma abin rufin mutane wanda a hannun gare su a halin na rubuta ne ta ne kai ga ga an yi ne dubu a cikin dama ta da ta yi dariya kai ga na gara kuma da kuma ne dubu wajen hajjar sa da kawai su sa idan ta ta yi hatta a rage duniyoyi da sama ha su ta rage duniyoyi da sata da ne zuwa sama a sami ya ta yi da kala ta zuwa ya ce mai karami sama ta ya ta yi فقال الذي صار منها من طلاع الجنة مثل ما قال الأول كما يجب فرقه ففتها من قال أنس أنس وجاب بعد ذكر فذكر أنه وجد في السماء آدم من سماوات آدم يأم بسيطة ويأم آدم وإدريس وموسى وإيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم وأنا عن بعضك ولم يسجد كيف منازلهم أما بالسيد يمن سبحانه فتذاب يمن يثبتها غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا سيدة يأم بسيطة أقول آدم سنة تفرقين وإبراهيم في السماء الثالثة ثم إبراهيم سنة ta fidda a wani wuri ya fita bakwai nisa ta fidda قال انس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عليك فند جبريل يسير الى النبي بإبريل قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح انت كنت بعد واحد من كل بيت اباء ما يحكي مثلا الاخ الصالح فقد رديد من النبوه فقلت من هذا وانني وانا قال هذا ابريل ثم مرت موسى فلم يسير موسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح akwai su yin haɗa ba ne ne wani ƙada haɗa Musa sun mara su da Isa bayan sa rami su Isa da mara hiyar na biyu sale kai su yin haɗa ba ne ne wani ƙada haɗa Isa wani Isa da Ibrahim da ƙada mara hiyar da na biyu sale da na biyu sale mara ba na ƙwarar kuma abin ɗana ƙwarar قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فمن ابن شهاب يكتب في كتب ما في رواية أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا هدى الأنصاري أبا هدى الأنصاري في من المسلمين كان يقول أنه سنة يكتبون حديث بسرائي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أريد به سمع أنك تعتبر منها da harfin mustawa hayu da wani wuri da ake mustawa sunan wuri ne asma ina jin sautin alƙalumma waɗanda ake rubutu a can wannan ya nuna cewa duk abin da ake yi na duniya kuma ana san ana ta rubutu abin na ofis don Allah ta ana rubutu قال إني هذه وقال إن هذه وأنا ثم مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة bayan ya gama tsarawa hadisin da sassaɓawa da masu riwaya suka yi to ga dai makasudi wanda yake bukari yawa yayi yayi jadin saboda shi wato Allah ya faranta ma al'umma ta sallah hamsin wani ja ta bizari ta hata marasu ala Musa zai shi komi da wannan sallah kamfe hannu iso inda Musa ya ta ta na fara da na ta la'in na fitin yin Allah ya yi zarta a kan al'ummarsa sai ta fara da kamfe na sallah ya yi zarta ne na sallah kamfe ta da farbi ila rabbi ta zai na zai zai rubin ta ta ina ina ta kama ta ina ta duka da alfa da ta ta iya wani sun san da ta ta ma da ma yin gobe Musa. Ara da alhuri wato sai abin da ya koma wato faraja a ya abin da ya ce in koma faraja a tuni koma sai wa ba a sabara da mutahi Allah ya kada rabi wato cikin da kada za su fito da da ila musa sai su ya za a tabar hayata da rabi rabin su ƙara yin rafi ko su koma ga ubangijin ka fa inna umma ta la su ɗauki al'umma ta za su ɗaukar wannan kaya da raja a fito koma sai wa da a tabar hayata da rabi mun kenan wato abin nan eh, rabi ta eh, ta biyu kenan ga wanda abin ta biyu ke na sai ta uku wa kana za ta ilahi fa qala irji ila rabbika fa ma ga ubangiji wa inna ummata la ta la ta ji la ta ji kana ta ba da sawan raja ta mutuna fa qala sanna khalqi ya an arsil da Allah yake sun ban biyar wa hunna khalqi ko wani biyar ko wani guda in yi sosai a aminta na goma sai sai khalqi na yi da zai kawo lagariya ba a mutum ya yi magana da ni wasan yi rafa ta wani ikiyar arko to har za su ila musa ni zuwa ga na idan gidin sa fa qala istawatu rabbi ya ta na yi da zai kawo wannan ya kamata in tsaya sannan da laƙabi ya hatanta hadi ila sannan bayan ya ta abin nan jibril ya tafi da ruhun mutuwa da zuwa ga sabbin mutaka wanda shi ha alhamin la adari ma huwa wasu launin kafin kafin da tabbata ko wadannan ɗin gani ثم أرسلت جنة من أن تتجلى الجنة wannan ya nuna ke nan da an fi sallah yana sama kun fahimta ko sannan abin an ka shigar da ni aljanna sai da su ya hada ilin sai da abin قبائل وأبن العيد وإذا ترادها المسجد ثم تنقطع فتسمع المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سأله بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت وتيمم كمن أكل صلى تمشيش عن تنورهم إذا أبن البير هي تقيتنا بيدي goma saboda haka ta fara mutum sai hasarar ko da wasu inda duk ta sallar kwarar guda ba ta hasarar farko wata ta hasarar goma sallar goma idan mutum ya san yin kyauta kuma yana yiwuwa Allah ya saukar da ta ya bayyana ta da Najeriya amma an taɓa ta da ƙasa duk ɗaya da Allah ba yanzu kuma sanin ta su ne abinda an kai cikin al'arki da wanda an samu kasa duk da wani kasa ma ta fi daraja domin na annabi yake amma duk da ta an ka dauke ta an kai kan sallah lokacin sallah wannan don a nuna muhimmancin ta kamar kai da akwai wanda kake zuwa ma wa kake tare da da su gani ɗan lulu da su ko da ka dan lulu ne san babu su da amma wa ta waɗanda an mai san za a dinga ma wa ta haka قالت قال أخبرنا قال سورة عائشة أفتي فرد الله الصلاة حين فردها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر وقال ألا يا وجل تصلى لك تنجي وجل فاتا قوة تصلى ركع بيتي قوة بدا سورة جيبت أبو يرم تفيع بك ركع بيتي فإن قرأ صلاة السفر أما تفيع أبو يرم تصلى تفيع يرم تفيع أنت بطل بطل وزيد في صلاة الحضر أنت قال لك الله أبو yanzu ka ga wannan hadisi ba ya halatta ga mutum ya yi kasar ya yi kasar ki ta kasan domin yana sallah ya kuma ga tafi ta asali in ya kanyar bi ya yi hudu to ya yi tsari duka ga wannan kenan ya kai da rufe ta da Ina na ta babin da ban saboda ka in kana abin nan sai ka shi ne tun da sai ta sallaka ta dai ko kuma ah, da irin yan gidanka babu wujudu salatu fi siyabi wato wajabcin sallah cikin tufa wato ba ya halatta kai sallah tsirara wa qawlu Allah ta'ala خذوا زينتكم عند كل مسجد تركك وركب كون مسلاتي wannan kan fi tsagar kowane masallaci ya nuna kenan bayan ka rufe abin al'aura wadda an wajiba kuma kowane mutum yana ganin abin da yake ba ya da shi don ba yau da su akwai na kasa da ne da wannan ke ya kamata ya tashi su shi na tallafi ko ya ne wani in ya rasa rawa ne zai ga na tallafi ya ce ya samu wani na tafi da kuma na tallafi Mm.

a'a yadda dai abin da malamai mutum ka ce idan ka bi limani mai cikawa to kila sai ka cika ka yi mai cikawa ka cika in ka yi ba za ka sake cewa ba ya sake alal wanda ta tsira hadisi Eh, za ka sai da ba za ka sake yin sallar ba amma wanda ya bi nan yana matafi ya bi nan mai cikawa aka yi rasa abin yayi zaune har limin ya cika sallah sai mutum ka sallah mata da shi ba da sallah kun gani in ka bi mai cikawa tilasta cika kuma ka yi cikawar sai ka bi nan har a ƙare kuma ko da ka ga mazluki yadda baka samu ya rasa da baka samu ba sai ka ta sai ka tallafa a'a ba da ta ta kamar yadda eh, ke yi ba shi ke nan kawai da in ka kai za sai ka ci gaba da kafarin eh, ka hmm. ba yanke ba باب وجود خلاف الزكاة بقول قول صلى الله عليه وسلم كان كان موجود ومن صلى من كان في صوب واحد كما حكمت وند وصلى كنت غدا كما كسامو اهي غدا فصلى لك صلى كفايه كيف بتوبه ويذكر انا انبتا كما ان صلى الاكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز ya yanzu da wato idan mutum ya yi amfani ina da abin mai zama guda sai ya daura wato in zan ta wato zai isa ka naga kai kai abin kai labari yake zuwa to sai ka sai ka daura da zai yi ci biyar ta rabu wakka walau bisa kafe ko ya ta wajen da wala bisa kafe ya sa ya daure shi ko da ko ta ya sa ya sa mai abin ya ya daure shi sauran sun isnadu ne na zai hadisi da isnadu wannan hadisi akwai ɗan rauni ciki ومن صلى في kuma wanda ya falla cikin tuwon da yake jima'i da shi ko kuma bacci ko yake jima'i